daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الله da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12:00 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadis za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barka mu da haka Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin nan na kokun sam bai da shi akwai mu koyi harshen farisanci sai kuma duriyar mu a yau sannan akwai kisoshin rayuwa sannan shirin nan na labaran wasanni suna biye da shi daga nan shirinmu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen iraniyawa amma a hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu fiye da yahudawa dubu ɗari biyu ne suka fice daga hamcikzar isra'ila a shekarar da ta gabata wato 2024 ministan harkokin wajen kasar syria ya ziyarci ƙasar qatar a daidai lokacin da ƙasar take buƙatar amincewar ƙasashe duniya da dama sannan za ku ji cewa majalisar ɗinkin duniya ta ba da sanarwar cewa sojojin ƙasar rwanda kimani dubu hudu ne suke aiki tare da mayakan ƙungiyar m23 a ƙasar congo To madala yanzu kuma ga cikakkun labaran. Cibiyar ƙididdiga ta amci ƙasar Isra'ila ta fitar da alƙalma da suke nuni da 'yan sayoniya da suka gudu zuwa waje tare da bayyana cewa mazauna birnin Tel Aviv babban birnin ƙasar ne suke kan gaba a wannan hijirar. Ƙididdigar ta kuma bayyana cewa bayan birnin Tel Aviv birni na biyu ita ce wato birnin Haifa rahoton ya kuma kara da cewa yakin gaza da kuma lebanon ne suka yi sanadiyar yin hijiran yahudawan 'yan share wuri zauna a shekara ta 2024 da adadinsu ya kai 11,000 daga birnin tel dai adadin masu yin hijira sun kai 11,000 a yayin da daga birnin haifa kuma adadinsu ya kai 6,000 a yayin da wani adadin ya kai 5,370 daga garin natanya haka nan kuma akwai wasu dubu biyar daga birnin kudus jaridar yediot ahranot ta ce wannan adadin na masu hijira ya haifa da masu hijira ya haifar da damuwa musamman wato wa'anda suke yin hijira ɗin 'yan shekaru zuwa 45 a duniya ne tunda aka fara yakin gaza ne da yahudawa 'yan shari'uri zauna suke ficewa daga isra'ila zuwa kasashen turai yayin da wasu ke rabuwa da takaddunsu na zaman ƙasa na isra'ila ministan harkokin wajen ƙasar syria ya gana da takwaransa na ƙasar qatar da kuma firaministan ƙasar a ƙoƙarin da ƙasar take yi na samun amincewar ƙasashen duniya da kuma ƙasashen yankin gabas ta tsakiya shugaban ƙasar ta wato ta Siriya Ahmad Jolani ya bayyana cewa ƙasarsa tana neman amincewa daga ƙasashen duniya musamman ƙasashen yamma da kuma ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. Ƙungiyar 'yan ta'adda ta Hayatu Tahrir Sham ta ƙwace iko da ƙasar Siriya ne a ranar 8 ga watan Disamba da ya gabata bayan da tsohon shugaban ƙasar wato Bashar al-Assad ya fice daga ƙasar tare da taimakon sojojin ƙasar Rasha. Kafin haka dai bani. ministan harkokin wajen kasar syria ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar saudiya wa da kuma jami'an gwamnatin ƙasar ta saudiya sannan a ranar juma'a da ta gabata ya gana da ministocin harkokin waje na kasashen jamus da kuma faransa a birnin damascus babban birnin ƙasar daga karshe dai a shekara ta 2011 ne ya zuwa faduwar gwamnatin al-assad an kashe mutanen ƙasar syria kimanin 500 tsakanin sojojin ƙasar da magoya bayansu da kuma 'yan adawa a shebani ya bayyana cewa fiye da kashi 90 cikin 100 na mutanen ƙasar siriya suna rayuwa cikin talauci kwararru na majalisar ɗinkin duniya sun fada rahoton cewa tsakanin sojoji dubu uku zuwa dubu hudu na ƙasar rwanda ne suke aiki a kafada da kafaɗa da mayakan ƙungiyar 'yan tawaye ta m23 na gabacin ƙasar congo wa'anda suke samun manya-manyan nasarori a cikin 'yan kwanakin nan shafin yanar gizo na labarai africa news ya bayyana cewa a ranar larabar da ta gabata ce wa'annan ƙwararru suka fi da rahoto kan hakan mai shafi 293 ya kuma ƙara da cewa goyon bayan da gwamnatin ƙasar rwanda take ba wa 'yan tawayen m23 ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa sannan yana iya zama laifin yaƙi wanda ya kamata a yi wa rwanda wato a kafawa rwanda takunkuman tattalin arziki yaƙin gabacin congo dai ya daɗe yana fama da 'yan tawaye wa'anda yawansu ya kai wato 120 ko wasu ƙungiyoyi akwai abin da suke son wa'anda suka haɗa kare kare ƙabilarsu ko kuma dai samun iko a ƙasar a musamman yankin na kivu kamfanin dilancin labaran afp ya ce shugaban ƙasar congo felix tsakedi da kuma amurka da majalisar ɗinkin duniya duk suna zargin ƙasar rwanda da taimakawa 'yan tawaye na m23 labarin ya ƙara da cewa sojojin ƙasar rwanda suna tarwatse a yankunan gabacin congo kuma sun fito ne daga runduna ta biyu da kuma ta hudu na sojojin ƙasar rwanda kamar da yadda wata majiya kusa da ƙungiyar m23 ta faɗawa, wa eh, eh, wato fpa masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wani babban jami'in ƙungiyar hamas ya bayyana cewa ƙungiyarsa a shirye take ta saki yahudawan sayoniya 34 a mataki na farko na musayar fursunoni da hamjikasar isra'ila idan har an cimma yarjejeniyar sulhu da ake tattaunawa a kanta a yanzu a birnin doha na ƙasar qatar kamfanin dillacin labaran afp na ƙasar faransa ya nakalto wani babban jami'in ƙungiyar na faɗar haka a jiya ladi ya kuma kara da cewa kungiyar za ta yi haka ne kawai idan har hamji isra'ila ta janye sojojinta daga zirin gaza sannan aka kulle yarjejeniyar zaman lafiya na dindindin da ita kungiyar ta bayyana cewa hamji isra'ila tana ganin hakan ba wani ci gaba ne a wajenta ba kungiyar hamas dai da sauran ƙungiyoyi masu gwagwarmaya da hamji kasar isra'ila a gaza sun kama Yahudawa kimani 250 a ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023 a lokacin da aka fara yakin tufanul aksa sannan ta sake 500 daga cikinsu a dakatar da budewa juna wuta na mako guda da aka yi musayar fursunoni a tsakaninsu a cikin watan Nuwamban shekara ta 2023 da ta gabata. da ƙarshe ƙungiyar ta bayyana cewa Hamas za ta saki sauran yahudawan ne kawai idan haramci ƙasar isra'ila ta dakatar da yaƙi kwata-kwata masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina sai kuma shirin nan na mu koyar shin farisanci akwai duniyar mu a yau kissoshin rayuwa da kuma labaran wasanni shirin mu na ƙarshe shine kiɗe-kiɗen Iraniyawa da wannan ko muke cewa a yi ni lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 6 ga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da sa gabata a rana irin ta yau sarki sha na kasar iran ya sauke firaminista gulam riza da kuma mai gurbinsa da shahpur bakhtiyar wannan sauyi na gwamnatin sarki sha da ya faru ne makonni biyar kafin faduwar masarautar kasar shafur bakhtiyar ya yi kokarin yaudarar mutanen kasar iran da alkawalla na karya da nufin kawo karshen boran jama'a amma mutane ba su yaudaru da alkawalan nasa ba yanda bayan 'yan makonni masarautar sarki sha ta faɗi baki ɗaya gwamnatin amurka ta lokacin ƙarƙashin shugabancin jimmy carter ce ta shirya hakan da nufin baiwa sarki sha na ƙasar iran ɗin kariya daga faduwa sakamakon yadda boran ƙin jini na jama'a yake ta yaduwa a fadin kasar bayan tsayarwar sarki sha bakhtiyar ya ci gaba da jagorantar gwamnatin kasar to amma daga lokacin kuma sai boran mutane ya koma a kansa daga ƙarshe dai shi ma ya gudu ya koma ƙasar faransa da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau mayakan sa kai wato basij da kuma ɗaliban jami'a a ƙasar iran suka nuna turjiya a yakin da suka gwabza domin kare garin hawaiza a lokacin da sojojin ba'as na saddam hussein suke hankoron kwace wannan gari bayan samun nasara da mayakan basij suka yi a garin na wani lokaci daga bisani sojojin ba'as sun samu ɗauki daga babbar runduna ta ƙasar iraki inda kuma suka sake kawo wani gagarumin hari a birnin inda sojojin basij da kuma ɗalibai na jami'a suke kare birnin da dama da gaskensu kuma su karsa rayukansu wannan rana an sanya ta ta zama ranar shahidai ɗalibai na jami'a kasantuwar mafi yawan waɗanda suka yi shahada a wannan lokaci ɗalibai ne domin kare birnin na Hawaiza. masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta yau bayan buga wani labarin batanci ga marigayi imam khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran a cikin wata jarida ta tehran an fara zanga-zanga a duk faɗin ƙasar ta iran kuma juyin juhalin musulunci yana kan hanyar sa ta samun nasara da ƙarshe gwamnatin sarki sha wadda ta san irin tasirin da marigayi imam khomeini yake da shi a tsakanin al'ummar ƙasar iran akan haka take ganin cewa ta hanyar wulakanta kimar imam za ta rage matsayinsa a tsakanin mutanen ƙasa don cimma wannan buri an buga wata kasida ta cin mutunci da kuma rashin matantawa ga marigayi imam Khomeini a mujallar ittisalat fitowa ta goma sha bakwai ga watan janairu na shekara ta 1977 da kuma kamar sauran jaridu da mujallu da kafofin yada labarai na kasar baki daya suke karkashin gwamnatin sarki sha wannan labarin kamar tarzon wuta ya ƙara karfin gwiwar jama'a wajen yankurin jin juhalin musulunci a ƙasar iran da ƙarshe kuma a ranar 22 ga watan fabrairu na shekara ta 1979 aka hambar da gwamnatin sarki sha wadda ta dogara da taimakon amurka da kasashen turai waɗanda take yi wa aiki da kuma aiwatar da manufofinsu da kare su a tsakanin al'ummar yankin gabas ta tsakiya masu saurare kun san cewa shekaru 57 da sa gabata a ranar irin ta yau zakaran duniya gulam reza tahti sannan kuma zakaran kokowa na kasar iran ya rasu an kashe shi ta hanyar makircin wakilan gwamnatin sarki sha an haifi takti a cikin dangi masu matsakaicin yanayi a birnin tehran na kasar iran takti yana cikin mutane masu kyakkyawar zuciya da gaskiya da kuma amana sannan kuma ba shi da tsoro kuma mutane a kasar iran ya shahara tsakanin su da jarinta yana daga cikin mutane waɗanda zuciyarsu take da kyau sannan kuma mai tsananin son jama'a kuma rayuwarsa ta tafi ne wajen rayuwar jama'a da kuma taimaka musu da kare haƙƙin ɗan adam sannan kuma duk da irin matsayi da ɗaukaka da yake da ita a tsakanin al'umma musamman a fagen kokowa a duniya takti bai taɓa zama mai jin kai da girman kai a gaban jama'a ba mutum ne wanda yake da kasantar da kai da kuma tawalu matuka a lokaci guda kuma yana da tausayi da kuma son taimakon jama'a da dukkanin abin da ya mallaka a lokacin gasar cin kofin duniya ya lashe lambobi zinari da azurfa har sau tara a gasar cin kofin duniya ta olympics kuma yana cikin 'yan wasan kasar iran waɗanda suka karbi lambar yabo ta zinari da azurfa a manyan wasanni na duniya ƙaruwar shahara takti a tsakanin jama'a da kuma yadda yake nuna adawa da mulkin mallaka da kama karya na gwamnatin sarki sha da ƙarshe dai jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha sun kashe shi al'ummar ƙasar iran suna kallon tahti a matsayin mutum mai kima a cikin su wanda kuma ya taka muhimmiyar rawa a dukkanin bangarori na kishin jama'a da kishin ƙasa wanda kuma duk da shuɗewar shekaru masu yawa da rasuwarsa amma har yanzu ana tunawa da shi a matsayin gwarzo na al'umma.

kamar da muka saba sanar da masu mu ana iya samun matanin wannan shiri a kowane lokaci a cikin shafin muna intanet idan aka ziyarce shi kuma muna watsa shiri ne a kowace rana ta talata kamar da aka sani da dala ubangiji a yau za mu ji cewa hamid tare da abokinsa muhammad sun tattauna dangane da inda za su tafi su dan samu wuri su huta inda hamid ya buƙaci abokinsa muhammad da su tafi wani wurin da ake cin abinci irin na gargajiya na iraniyawa domin su shashayi su kuma ci wasu daga cikin abubuwa waɗanda iraniyawa kan yi amfani da su a lokutan da suke hutawa a irin waɗannan wurare saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin wannan hira tasu domin jin irin abubuwan da suka tattauna da kuma kalmomin da za su yi amfani da su amma kafin mu je shirin yadda zai kasance da tattaunawa tasu sai an saurari kalmomin da za su yi amfani da su baki ɗaya kamar haka فردا گوبه با من تردنی چایخانه ورن سیر شایی. به چای خانه زوا ورن سیر دشای تو می آیی کی کنا زوا من می شناسم نی نسنی کجاست؟ اینا یکی نزدیک خیابان کسد تیتی خیابان بهار تیتن بهار فقط کوی چای شی ما میخوریم مو زمشا آن دارد ونچن ینادا غذا abinci. dizi cist. dizi menene? غذای Irani. abincin iraniyawa gusht nama Gusfand. tunkiya nohod ƙananan wake maras ido لوبیا وکی پیاز البسه آنها میپزند سو سنا دپاوا آبگوشت آبگوشت ونی ابینچی می درومن در نامه خوشمزه میدادی. ساعت چند؟ گرپی نوه ما می رویم مو زموت پی ساعت دوازده گرپی گوم بیو میدان دندلی میدان انقلاب دندلین انقلاب منتظر میجره منتظرت می من منتظرت هستم نی می خوب است یه ده کیو من می آیم نی زنزو To madalla bayan da aka ji waɗannan kalmomi da kuma fassara su yanzu kuma sai a saurari tattaunawa tsakanin Muhammadu da abokinsa Hamid. محمد فردا با من به چایخانه می آیی؟ محمدو گوبه زک زو تردنی زوا گدن شای چایخانه؟ گدن شای بله من یک چایخانه خوب می شناسم ای؟ نی نسمونی گدن شایی می کیو؟ کجاست؟ اینه کی نزدیک است خیابان بهار کوسیکی تیتن بهار آنجا فقط چای میخوریم؟ اچن کوی شای زمشه؟ نه غذا هم دارد دیزی آ اکوی ابن شما دیزی دیزی چیست؟ منن دیزی دیزی یک غذای ایرانی است گوشت گوسفند را با لوبیا و نخود و پیاز میپزند به آن آبگوشت هم میگویند دیزی ونی ابینچین ایرانیا وانی انا دپاشی دنامن تینکیا دوایکی مر ایدانو دا البسا kuma چه چه غذاهای ایرانی خوشمزه است ابینچن iraniyawa yana da daɗi بله دیزی هم خوشمزه است ای دیزی ما یه نده دادی yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa dai har wala yau amma ba tare da ta ba. محمد فردا با من به چایخانه می آیی؟ چایخانه؟ بله من یک چایخانه خوب می شناسم کجاست؟ نزدیک است خیابان بهار آنجا فقط چای می خوریم؟ نه غذا هم دارد دیزی دیزی چیست؟ دیزی یک غذای ایرانی است گوشت گوسفند را با لوبیا و نخود و پیاز میپزند به آن آبگوشت هم میگویند غذاهای ایرانی خوشمزه است بله دیزی هم خوشمزه است تو مدله، idan dai masu saurare ana tare da mu kuma ana so a ji yadda wannan tattaunawa to sai a kasance tare da mu amma sai a yi la'akari da yadda jumloli suke zuwa a cikin tattaunawar ساعت چند به چایخانه می رویم؟ قرف نوا زموجه گیدن شایی من ساعت دوازده در میدان انقلاب منتظرت هستم. این که ادن دلین انقلاب قرفه 12 خوب است. من هم ساعت دوازده به میدان انقلاب می آیم. یعنی نیما زن جی انقلاب دیدی قرفه 12 madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa amma a wannan karo ba tare da fassara ba. ساعت چند به چایخانه می رویم؟ من ساعت دوازده در میدان انقلاب منتظرت هستم خوب است من هم ساعت دوازده به میدان انقلاب می آیم To madalla, to jama'a masu saurare duka-duka ana ma kawo ƙarshen wannan shiri na yau cikin darasinmu na goma sha bakwai sai a mako na gaba za a ji mu dauke da wani sabon shirin sai kuma a kasance ta da mu domin a ji da tattaunawa ta kasance a shirinmu na gaba. Kamar da muka saba tunatar da masu saurare za a iya samun matanin wannan shiri a cikin shafinmu na intanet kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata kamar yadda aka sani. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin musamman Muhammad Rahajifur da haɗa shirin a ni abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbiyar mu a mako na gaba thank you duniyarmu a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suke kana a mataki na kasa da kasa da kuma bita akan su da kuma bayyana mahangar masana. Shirin da yau da dar Allah dai zai dubi ne akan irin gagarumin ci gaba da kuma bunƙasa da ƙungiyar BRICS ta samu a cikin 'yan shekarun da suka gabata. da kuma yadda shekarar 2024 ta zama shekarar brics da ƙara bunƙasa a dukkanin fagage na tattalin arziki siyasa a mataki na ƙasa da ƙasa wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar allah a yau da fatan masu saurari za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu domin jin cikakken shirin yayin da shekarar 2024 ta ƙare kuma shekara ta 2025 ta kama gagarumar bunƙasa da ƙungiyar brics ta samu ya yi tasiri matuƙa da kuma yadda ya zama ɗaya daga cikin manyan batutuwa waɗanda suka shafi al'amura na ƙasa da ƙasa wanda kuma suka fi ɗaukar hankali a cikin shekarar da ta shuɗe musamman ma dai ta fuskar batutuwa na siyasa tattalin arziki a mataki na ƙasa da ƙasa duk da cewa dai lamarin ya ɗauki lokaci kafin kaiwa ga wannan matsayi to amma kuma tabbas haɓakar brics da samun bunƙasa a mataki na duniya ba abu ne wanda ya sha bamban da sauran abubuwa da suke ta faruwa ta fuskacin siyasa da ƙasa da ƙasa ba a takaice dai za a iya cewa brics ta shiga fagen siyasar duniya tun tsakiyar shekara ta 2000 zuwa 2010 amma a bana zuwan ƙungiyar ya janyo manya-manyan sauye-sauye da kuma ci gaba wanda ya ginu akan alƙawla na samar da tsarin duniya mafi adalci. babban abin da ya haifar da hakan dai shine gagar mahaɓaka da ƙungiyar ta samu a yawan mambobinta da kuma masu haɗin gwiwa da ita da kuma waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da ita a mataki na duniya mafi girman tasirin brics a wannan shekara dai ya ƙara sauri na dishewar tasirin ƙungiyar g7 a siyasar duniya wadda amurka take jagoranta ga waɗanda suka kasa ganin guguwar sauyi wadda aka samu saboda hankalin duniya ya tafi akan batutuwa da suka fi daukar hankula ta fuskaci rikice-rikice musamman a gaza da ukraine da lebanon da kuma batun zaben amurka da batun syria tabbas shekarar 2024 ta zama shekarar da batun haɓakar ƙungiyar brics ya ɗauki hankali a duniya lamura waɗanda suka faru gaba ɗaya a shekarar dai ya nuna cewa a ƙarshe siyasar duniya za ta sauya zuwa tsarin daidaito a ƙarshe kuma da sauran ɓangarori na duniya kuma shekarar 2024 ɗin za ta iya zama ƙarshen ikon 'yan tsararru na ƙasashen mulkin mallaka na yamma waɗanda suke ƙarƙashin jagorancin amurka shekarar ta fara ne da damar samun tsarin duniya buɗaɗɗe mai adalci da daidaito wanda yake ƙarƙashin jagorancin gamayyar ƙungiyoyi waɗanda suka haɗu suka zama ƙungiya guda ɗaya wato kasashen brazil da rasha india china afirka ta kudu waɗanda su ne suka kafa brics da kuma sabbin mambobi da kuma abokai na haɗin gwiwa idan aka yi dubi a kan jiran abubuwa waɗanda suka faru za a iya gane cewa menene sa shekara ta 2024 ta zama shekarar ɗaukaka ta brics a mataki na siyasar duniya ranar 1 ga watan janairu na shekara ta 2024 karin kasashe guda biyar wato masar daɗin daular larabawa iran da kuma habasha saudiya sun shiga cikin kungiyar ta brics a hukumance wanda kuma ya sanya mambobin gamayyar suka karu daga biyar zuwa goma sannan kuma a cikin watan oktoba ta samu wani babban matsayi na gamayyar lokacin wanda brics ta gaici kasashe sama da goma domin zama wa kasashe abokan hulɗa kasashen sun hada da algeria belarus bolivia cuba indonesia kazakhstan malaysia nigeria thailand uganda uzbekistan da kuma vietnam sanarwar ta zo ne a wani bangare na taron koli na brics karo na goma sha shida wanda aka gudanar a birnin kazan na kasar rasha a zahiri kasashe da dama dai sun shiga sahun neman yin alaka da brics a wannan shekara wasu a matsayin cikakkun mambobi wasu kuma a matsayin abokan hulɗa bugu da ƙari wasu bayanai a hukumance daga ƙungiyar sun yi nuna cewa akalla kasashe arba'in suna sa'awar shiga kungiyar a matsayin mambobi na dindindin haɓakar gamayyar kungiyar ta brics wani lamari ne dai wanda yake ci gaba wasu batutuwa biyu waɗanda suka wakana a lokutan baya-bayan nan sun yi nuni da yadda kungiyar take da niyyar kawo kyakkyawan sauyi a duniya ta yadda za ta taka gagarumar rawa wadda take da tasiri wajen jisashe yunkurin amurka da ƙawayenta wani babban batu shine yunkurin kirkirar wani kawance na kudin bai daya a madadin dalar amurka ɗayan zaɓin yana da aniyar ƙarfafa haɗin gwiwa wajen ƙawancen ƙasashe na yammacin duniya yayin da taron koli na brics na shekara 2024 a kazan shugabannin sun fito da wani tsari na sabbin kudade na bai daya na gamayyar amma ba a hukumance ba an buga tutoci na kasashe waɗanda suka kafa ƙungiyar ta brics akan takardar kuɗi a matsayin samfuri duk da cewa dai ba kuɗi ba ne ya fara aiki akan al'amura na tattalin arzikin ƙungiyar ƙasashen brics amma dai wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda ƙungiyar ta sa a gaba wanda kuma bisa ga dukkanin alamu a lokuta masu zuwa zai zama a aikace amma kuma bayyana waɗannan kuɗaɗe ya nuna fata ne na ƙungiyar ta brics na neman makwafi wanda zai mai gurbin dalar amurka wanda ake kallo a matsayin hanyar da amurka take yin amfani da shi wurin yin danniya akan dukkanin harkoki na tattalin arzikin kasashen duniya duk wata sha dai batun fitar da kuɗin na brics a yanzu domin fara aiki da su ya yi wuri kuma su kansu kasashen da suke cikin brics din ba su kammala shirye-shirye waɗanda za su ba su damar yin hakan ba a yanzu amma tunaninsu ya sanya wata fata ga mambobin na samun mafita daga danniyar dalar amurka yadda ake ci gaba da zancen kawar da dalar amurka a kasuwancin duniya fito da kuɗin na ƙungiyar brics tabbas zai sanya ƙasashe mambobi na ƙungiyar g7 su sake sabon tunani musamman bayan 23 ga watan oktoba lokacin da brics ta amince da yin cinikayya ta cikin gida da kudade na kasashen mambobi a tsakaninsu. su gamayyar tana da burin kirkirar tsarin tattalin arziki wanda ba zai dogara akan wanda amurka take jagoranta ba irin na swift wanda shine tsari na kasashen yammacin duniya ta fuskar hada-hadar kudade wasu daga cikin abubuwa waɗanda ba za su yi wa kungiyar ta ji sabin daɗi ba shine batun taron ranar 11 ga watan disamba yayin da yake halarta wannan taro da a birnin moscow akan kirkirar basira shugaba putin na rasha ya ce rashin za ta haɗa kai da brics da sauran ƙasashe wajen gina fasaha da kirkira mafi ƙarfi da tasiri a duniya wanda kuma manufar wadda ya ayyana ita ce kirkirar wani madadi saɓanin yadda amurka ita kaɗai take ƙoƙarin danna sabuwar fasaha a duniya ganin yadda brics take haɓaka a cikin sauri a yankunan duniya wata tambayar da take tasowa a nan da ita ce me hakan yake nufi ga kungiyar ta g7 wadda take kara rasa karfinta a hannun brics sauyin da take fuskanta a halin yanzu dai abu ne mafi muni sannan kuma a wurin kasashen brics abu ne wanda suke maraba da shi kungiyar g7 wadda kungiya ce ta kasashe guda bakwai wani gungu ne na kasashe mafi karfin tattalin arziki na turai wanda kuma hakan ya hada da amurka birtaniya kanada faransa jamus italiya sai kuma japan a ɗaya bangaren sannan kuma kawancen ya hada da tarayyar turai wadda ita kanta kungiya ce wadda ta kunshi kasashe na nahiyar turai guda 27 kungiyar g7 da amurka take jagoranta ta kasance cikin tsawon shekaru tana jin akalar harkokin duniya talan arziki na duniya da kuma kafofi na watsa labarai idan aka duba da kyau za a fahimci cewa karfin fada a ji a duniya ya sauya kungiyar g7 tana rasa ƙarfinta na faɗa a ji wanda take da shi a shekarun baya wani abu da ba taɓa yin tunaninsa ba a shekaru goma da suka gabata kasan g7 na gdp a baya kashi 66 ne cikin 100 wanda ya ci gaba da zama a sama har cikin shekarun baya bayan nan a can dai kungiyar wadda amurka take jagoranta tana yin gaban kanta wajen fara yaƙe-yaƙe kuma ta saka baki a cikin lamura na cikin gida na ƙasashen duniya har da kasashe 'yan ba ruwanmu kuma sai amfani da bankin duniya da asusun lamuni na imf a kan kasashe matalauta abubuwa sun sauya a yanzu a shekarar ta 2022 kasan gdp na kasashen g7 ya rugu zuwa kashi 46 cikin 100 wanda kuma a baya yake a mataki na kashi 66 cikin 100 abin lura anan da shi ne tun daga lokacin da sojan amurka suka fice da kasar afghanistan a shekara ta 2021 gwamnatin amurka ba ta sake wani sabon yaƙi ba ba ta nuna alamun ƙarfi wajen ci gaba da shiga cikin al'amuran yaƙe-yaƙe na ƙasashe sannan kuma ba ta shiga cikin batutuwa na yunkurin warware wasu rikice-rikicen waɗanda suka shafi wasu ƙasashe har ma da waɗanda take ɗasawa da su in banda rikicin ukraine na baya-bayan nan wanda ya barke tsakaninta da ƙasar rasha sannan kuma da sauran batutuwa da suka shafi rikicin gaza syria da kuma batun yaman wani abin da ya sa brics ta mabanta shine tana da kasan gdp na duniya wanda ya haura kashi 37 cikin 100 sai da kuwa duk da cewa ikon da take da shi akan tattalin arzikin duniya kungiyar ba ta nuna wasu alamu na fara yaƙe-yaƙe ko kuma katsalandan a cikin harkoki na sauran ƙasashen duniya wannan salo na daidaito ya faru ne saboda brics ba ta mayar da iko waje guda inda kasashe daga bangarorin duniya daban-daban haka kafa wannan kungiya kuma suke da aniyar tabbatar da zaman lafiya a duniya sabanin kungiyar ta ji sabin mai son mallake duniya baki daya ta fuskar tattalin arziki da karfin soji siyasa a mataki na duniya baki daya yayin da aka shiga shekara ta 2025 kungiyar g7 tana bukar sake yin karatun ta natsu sannan kuma gamayyar brics wadda a yanzu ake kira da brics plus bayan an fada da kungiyar da yawan kasashe da suke a matsayin mambobinta ta kunshi kusan kashe 40 cikin 100 na al'ummar duniya mambobin kasashen suna da tarin albarkatu na ƙasa da g7 bata da su kuma kungiyar tana da ƙarfi na kasuwar cinikayya a duniya da kuma wasu kasashen g7 suka dogara akan suka cokam yayin da yakin ukraine da rikicin gaza da zaben donald trump suka zama a sahun gaba wajen ɗaukar hankulan al'ummomin duniya a shekarar 2024 wadda ta kare a lokaci guda kuma batun bunƙasar brics ya zama ɗaya daga cikin batutuwa masu matuƙar mahimmanci a mataki na duniya a shekara ta 2024 wadda ta gabata sannan kuma tabbas wannan zai zama ɗaya daga cikin muhimman batutuwa mafi mahimmanci a cikin shekarar 2025 a mataki na siyasar ƙasa da kasa. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riske mu dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a ji mu dauke da wani jigon. Amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullah Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Isoshin rayuwa Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku isoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka haɗa da littafin da stan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu saurara idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kawo muku takaitaccen siran fatima a zahra salamun alaihi hadiyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar alhassan da alhussein shugabannin samarin aljanna alaihimussalam to masu sauraro a ci gaba da kawo maku takaitaccen abubuwan da muka kawo ko muka yi magana a kansu a cikin sirar zahra salamu alaiha mun bayyana yadda manzon allah sallallahu alaihi wa yake girmama ta sannan yana tashi tsaye a duk lokacin da ta shigo wajensa ya sumbanci hannunta ko kuma goshinta sannan ya ajiye ta inda ya tashi wannan irin girmama wanda kuma son ba su taso saboda soyayyar da ke tsakanin mahaifi da diyarsa ba sai dai don irin matsayin da zahra salamula alaiha take da shi a wajen allah ta'ala da kuma cikin al'ummar mahaifinta manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mu bayyana cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai yi tafiya mai nisa wato zai bar madina zuwa wani wuri inda zai yi kwanaki ko kuma watanni to yakan sanya fatima salamun alaiha mutum na ƙarshe wacce zai yi sallama da ita daga nan sai ya kama hanya haka ma idan ya dawo daga tafiya mai nisa yakan sanya ita ce na farko da zai fara haɗuwa da ita su gaisa kafin ma ya wuce gidansa sannan mun ji cewa a cikin shekara ta bakwai bayan hijira manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin da yahudawan haibara ya kuma sami nasara a kansu sannan yahudawan fadak bayan sun ga irin nasarar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a kan yahudawan haibara sai suka ji tsoro suka aika wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa suna son sulhuntawa da shi da haka ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ya amince da hakan don haka a cikin sulhun da suka yi da shi sai suka ba shi gonan dabino da ake kira gonar fadak a lokacin da hakan ya faru sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi na rabon dukiya sai ya sanya dukkanin dukiyan da ya shigo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa ba tare da yaƙi ba tare da amfani da makami ba kamar yadda ya faru da gonar fadak to na manzan Allah sallallahu alaihi wa shi kadai ne sauran muminai ba su da rabo a cikinsa don haka sai gonar fadak ta zama ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sannan daga nan Allah ta'ala ya saukar da wata aya inda yake umurtar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bawa makusantansa haƙƙinsu wato wa'ati zal haqqahu bayan haka a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya koma madina sai ya shiga wajen fatima salamullahi alaiha kamar yadda ya saba sannan ya faɗa mata cewa ya sami nasara ya sami gonar fadak a matsayin dukiyansa shi kadai banda sauran muminai sannan ya faɗa wa zahra salamullahi alaiha cewa na baki gonar ta fadak gare ki da kuma zurriyarki a wani hadisin an ce ya ce mata Hadiza mahaifiyarki tana bi na bashin sadakinta har ta yi wa fati ban biya ta ba don haka ki karbi gonar fadak a matsayin sadakin mahaifiyarki Hadiza salamullahi alaiha don haka zahra salamullahi alaiha tana samun amfanin wannan gonar shekaru kimanin uku kafin fatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma bayan wafatinsa khalifa na farko ya kwace gonar ya ce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kuma ta zama ta jama'a don haka bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam matsaloli da dama suka taso wa zahra salamu alaiha gashi an kwace halifanci a hannun mijinta sannan gashi an kwace gonarta ta fadak kuma duk ƙoƙarin da ta yi na su dawo mata da haƙƙinta sun ƙi amincewa daga nan ne sai ta yi shahararren hudubarta a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaban khalifa na farko inda a cikinta ta taɓo batun gonar fadak ta taɓo batun gadonta ta kuma tabo batun khalifancin mijinta aliyu da abi talib salam sai dai an fi sanin hudubar da fadakiya saboda ta yi maganar gonar fadak a cikin hudubar sannan ta fita tare da mijinta da kuma 'ya'yanta alhassan da alhussein salam a cikin darare suna bin gida-gida na sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa suna neman taimakon su kan khalifancin mijinta da kuma kwace dukiyarta ta fadak amma ba wa'anda suka ansa kiranta sai 'yan kaɗan a nan ne sai ta koma gida tana kuka dare da rana har sai da mutanen madina suka kai korafin ga aliyu da abi talib salam kan cewa tana hana su bacci a dare sannan tana hana su nutsuwa da rana a lokacin da ya faɗa mata sai ta ce ba za ta bar kuka ba dare ko rana amma sai ali salam ya ce ta ci gaba da kukanta amma ya gina mata rumfa a makabartar baƙiya inda take yini tana kuka a wajen da rana sannan ta dawo gida da dare tare da 'ya'yanta alhassan da alhussein salam sannan a lokacin da dukkanin wa'annan al'amura suka faru sai ta kamu da rashin lafiya ta ƙarshe a rayuwarta ta rame har sai da ta zama ƙasusuwa da fata a ranar da za ta yi wa fati sai ta yi mafarki da rana ta ga mahaifinta manzan allah sallallahu alaihi wasallam inda a cikin mafarkin ta gan shi a cikin wata fada wacce aka gina ta da duwatsun lu'lu'u yana faɗa mata cewa ya ɗiyata ina shauƙin ganinki sai ta ba shi ansa da cewa ya babana ni na fi shauƙin son haɗuwa da kai sai ya ce mata to kina tare da mu a cikin wannan daren sai ta farka daga mafarkin daga nan kuma ta tabbatar da cewa za ta rasu a daren babu wani shakka a cikinsa sai ta sami kuzari da ƙarfin jiki ta tashi kan shimfiɗanta tana dafa bango har ta fita waje ta je inda suke ajiye ruwa a gidan sai ta ja wasu daga cikin kayakin 'ya'yanta ta fara wankewa sai ta kira 'ya'yan nata tana wanke kawukansu a wannan halin ne sai imam ali salam ya shiga wajenta sannan ya same ta a waje tana ayyukan gida sai ya yi mamaki sannan sai ya tambaye ta me ya tada ke daga shimfiɗarki sai ta ba shi ansa kan cewa yau ce rana ta ta ƙarshe a duniya sai ya tambaye ta daga ina kika samo wannan labarin sai ta faɗa masa mafarkin da ta yi daga nan sai ta koma kan gadonta ta fara tunanin abin da za ta yi a cikin 'yan sa'o'in da suka rage mata a duniya da farko dai ta kira mijinta ali da ta ce za ta yi masa wasi'u da dama akan wasu abubuwan da zai yi mata bayan wafatinta sai aliyu salam ya zo ya zauna kusa da kanta sannan ya ce wa duwan da suke cikin ɗakin su fita daga nan sai ta fara faɗa masa wasiyunta da farko ta ce idan na mutu na san cewa dole ne maza su yi aure don haka ina son ka auri umama diyar yar uwata don za ta kula da 'ya'yana kamar yadda zan kula da su aliyu salam ya amince kafin mu je gaba bari mu faɗa muku cewa imam ali salam ya auri umama kamar yadda matarsa zara salamun alaiha ta yi masa wasiya kuma sun rayu da ita har zuwa shahadarsa yana khalifa musulmi a shekara ta arba'in bayan hijira sannan a lokacin da ya ga cewa shi ma zai bar duniya ya kira umama idan zaki aure a bayana to ki auri mugira ɗan naufal ɗan harisa ɗan abdulmuttalib wanda ya kasance ɗan aminsa ne wato Harisa ɗan abdulmuttalib salam wasu malaman tarihi sun bayyana cewa umama ta haifa masa ɗa wanda ake kira muhammad ausat wasu kuma suka ce bata haihu ba wasu malaman tarihi sun bayyana cewa imam ali salam ya yi haka ne don kada muawiya da abi sufiyan ya aure ta bayansa don jikar manzon allah sallallahu alaihi wa ce ta diyarsa zainab salamullahi alaiha ya yi amfani da wannan auren don cimma wasu bukatunsa na duniya wasu sun ce kamar yadda imam salam yake zata haka ya faru wato muawiya ɗan abi sufyan bayan ya kwace iko da daular musulunci ya aika mata kan cewa yana son aurenta sai ta ki amincewa sannan ta je wajen mugira ta faɗa mata abinda imam salam ya faɗa mata dangane da aurenta sannan mughira ya aure ta ta rasu shekara 60 bayan hijira tana tare da mughira bari mu koma kan wasiyar zahra salamu alaiha inda ta ci gaba da cewa kuma ina son idan ka yi aure a bayana ka sanya yini guda ga matarka sannan yini guda kuma ga 'ya'yana sannan ta ci gaba da cewa ba na son ka bar wa'anda suka cutar da ni su yi sallar gawata musamman khalifa na farko da kuma halifa na biyu sannan ka ɓoye inda ƙabarina yake ba na son su tsaya a kan ƙabarina da kuma sauran wasiyunta wa'anda muka ambata a cikin shirye-shiryenmu na baya sannan mun ji yadda zahra salamu alaiha bayan ta kammala wasiyanta ta ce a haɗa mata ruwa ta yi wanka bayan haka sai ta sanya wata sabuwar rigarta da take da shi sannan ta ce a yi mata shimfiɗa a wani wuri sannan ta je ta kwanta a wurin tana jiran mala'ikar mutuwa tare da ita a lokacin akwai asma'u diyar umais matar khalifa na farko a lokacin sannan matar jafar da abi talib kafin haka sannan matar ali da abi talib salam bayan mutuwar khalifa na farko sannan zahra salamu ta ba wa asma'u diyar umais umarni kan cewa idan ta mutu kada ta bar wasu daga cikin matan babanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su zo kanta daga ciki hadda ummul mu'minina Aisha amma ta ce a faɗawa ummul mu'minina ummu Salma idan ta rasu kuma haka ya faru asma'u ta hana aisha shiga wajenta bayan wafatinta inda aisha ta kai karanta wajen babanta halifa na farko ya zo ya sami asma'u bintu umais sai ya tace wasiyar zahra ce salamun alaiha sai ya ce mata ta bi umarnin fatima salamun alaiha sai ya juya ya tafi sannan a lokacin da mutuwa ta zo mata sai tana faɗawa asma'u da wa'anda suke tare da ita abinda take gani na al'amuran lahira mala'ika jibril da babanta da wasu al'amuran gaibu sai irinsu ne za su gani sannan ta yi addu'ar ta ta ƙarshe sannan aka ji ta shiru har ila yau mun bayyana cewa a lokacin da ta rasu ali da abi talib alaihissalam da 'ya'yansa alhassan da alhussein ba sa wajenta to masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma a cikin shirinmu na ƙarshe za mu kammala abin da ya rage nasirar sirar zahra salamu alaiha wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labaran wasannin mako. Matasa sauran masu shara wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni wanda a cikin sa muke kawo labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai da fatan masu sun ci tare da mu kuma za su ji a shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma wani shirin kwarai shirin inda za mu fara da nahiyar Afirka. Ƙungiyar kwallon kafa ta Eyimba FC da ke rike da kofin gasar Firimiya ta Najeriya sau tara ta ɗauki tsohon ɗan wasan sufa Eagles Brown Edeye. dan wasan mai shekaru 36 da haihuwa wanda ya taka da ƙungiyoyi da dama a Turai ya koma kungiyarsa ya koma ƙungiyar ta Aba kan wata yarjejeniya ta wucin gadi da nufin ƙarfa ƙungiyar kasuwan wasannin da ya rage mata a kakar wasa ta bana. mun yi farin cikin sanar da ɗaukar tsohon ɗan wasan sufa eagles brown edeye a hukumance muna da ƙwarin gwiwa kan ƙwarewarsa da sauyin da zai kawo na wato da sanyin zai kawo a sauran wasanninmu na bana musamman ƙashin jagorancin sabon kocinmu to a gefe guda kuma barin haɗa ku da umar yunus wani mai shirya kan harkokin wasanni a garin johnson platin nigeria ko kuma jin irin bitar da ya mana kan abubuwan da suka faru a fagen wasanni a shekara ta 2024 a nahiyar afirka A shekarar 2024 an gudanar da wasanni a kala-kala a nahiyar Afirka ko kuma waɗanda suka shafi 'yan nahiyar Afirka. Waɗannan wato wasannin sun haɗa da ƙwallon ƙafa da guje-guje da tsalle-tsalle da dambe da sauransu. Babban wasan da ya shafi 'yan Afirka duk da ba afirka aka gudanar da shi ba shine wasan olympics da aka gudanar a ƙasar faransa wato a babban birnin nan na paris inda aka soma ranar 26 ga watan yuli zuwa ranar 11 ga watan agusta na shekarar 2024 a wannan wasanni da aka buga akwai 'yan wasa na afirka waɗanda suka yi rawar gani domin kuwa akwai 'yan wasa na afirka da suka taka rawa a matakai daban-daban suka lashe lambobin yabo na azurfa da tagulla da kuma wato zinariya har guda 38 wato jimilla dai lambobin yabo da suka lashe gaba ɗaya shine 38 wasu ƙasashen sun lashe lambobin zinariya da azurfa da tagulla wasu kuma azurfa kawai suka iya lashewa wasu kuma tagulla suka iya lashewa wasu kuma a zinariya kawai suka iya lashewa daga dai cikin kasashen afirka da 'yan wasansu suka yi bajinta sosai-sosai ta farko ita ce ƙasar kenya wacce ta lashe lambobin yabo har guda goma sha ɗaya mai bi da ita a matsayi na biyu ita ce algeria ta uku ita ce afirka ta kudu sai kuma ethiopia a matsayin ta hudu wayannan shine jerin 'yan wasan afirka da suka nuna bajinta duk da dai ba su kadai ba ne suka lashe lambobin yabo wani a harkar wasanni da aka gudanar a shekarar 2024 shine kwantar gasar nan da aka buga ta afcon wato gasar kwallon kafa ta kasashen afirka ya kamata a ce an buga gasar dai a shekarar 2023 amma ba a buga ba sai a watan janairun shekarar 2024 inda ƙasar cote d'ivoire wato mai masaukin baƙi ta doke najeriya a wasan karshe da ci biyu da ɗaya wato wannan wasa na afcon ya ja hankalin ƙasashe na duniya gaba ɗaya domin kuwa wasa ne wanda fitattun 'yan wasan afirka da suke bugawa a nahiyar turai suka halatta kuma suka nuna bajinta yadda ya kamata wani abin da kuma ya sake ɗauke hankali a shekarar 2024 shine wasannin neman shiga gasar cin kofin ƙasashen afirka da aka buga wato an ittifaki cewa ƙasar Morocco ita za ta karɓi bakuncin gasar a shekarar 2025 kuma an buga wasannin ne a shekarar 2024 inda ƙasashe guda 24 har hadda ita Morocco mai masaukin baki suka cancanci halartar wannan gasa kuma za a buga gasar da a shekarar 2025 biyar nan a watan Disamba 21 ga watan Disamba na wannan shekara kuma za a karkare ta ranar goma sha takwas ga watan janairun shekarar 2026 sannan akwai wasanni da aka buga na guje-guje da tsalle-tsalle na kasashen afirka jiko na 23 wanda aka gudanar a birnin duwala na ƙasar kamaru a wayannan wasanni na guje-guje da tsalle-tsalle an buga su ne wato an yi su ne a kwanaki guda biyar daga ranar 21 zuwa ranar 26 na watan Yuni na shekarar 2024. Ƙasar da ta fi kowace lashe lambar zinariya ko kuma in ce lambar yabo ita ce ƙasar Afirka ta kudu ita ce ta zo na ɗaya da lambobi guda goma sha tara. Mai bi mata ita ce ƙasar Kenya ita ma da lambobi guda goma sha tara. Sai Najeriya a matsayi na uku da lambobi guda goma sha biyar. sai ethiopia a matsayi na hudu da lambobi guda goma sai kuma algeria a matsayi na biyar da lambobi guda takwas na ganin wayannan su ne manya-manya daga cikin wasannin da aka buga ko kuma in ce aka gudanar a nahiyar afirka ko kuma suka shafi 'yan nahiyar afirka to a gaida umar yunus a cikin wannan wato bita da ya mana yanzu ka kawo muku fitattun 'yan wasan kwallon kafan afirka da ke haskawa a nahiyar turai an yi fitattun 'yan wasan kwallo da duniya ba za ta taɓa mantawa da su ba sakamakon irin bajinta suke nunawa wajen suka nuna wajen kafa tarihi a fagen wasanni kuma nahiyar turai ta kasance nahiyar da 'yan wasan suka fi zarra da farin jini ko da yake cewa a baya bayan nan ma wasan na samun bunƙasa da karɓuwa a sauran nahiyoyin duniya to sai dai duk da shaharar da nahiyar turai ta yi a taka leda ba sanin 'yan wasan nahiyar bane kawai tauraruwarsu ke haskakawa a fagen dan wasan gaba najeriya na ɗaya daga cikin fattun 'yan afirka da ke haskawa a nahiyar turai wannan dan wasan na afirka na shekara ta 2024 ya taimaka wa ƙungiyarsa ta atlanta da ke italiya ta lashe gasar kofin zakarun turai ta europa a watan mayan shekara 2024 bayan da ya zo da kwallo guda uku rigis lukman kuma ya taimaka wa najeriya ta kai wasan karshe na gasar cin kofin afirka ta caf da aka gudanar a gasar ivory coast a farkon shekara ta 2024 inda ya yi ci kwallo har guda uku a gasar dan wasan na daga cikin yan wasan da ke ɗaukar hankali a nahiyar turai sai kuma muhammad salah dan wasan dan wasa dan asalin kasar masar ya kasance jigo a kungiyar kwallon kafa ta liverpool da kasar ingila dan wasan ya taimaka wa kungiyar ta koma kan ganiyarta tun bayan da ya koma ingila a watan yuni shekara ta biyu goma sha bakwai ya taimaka wa kungiyar lashe kofin gasar firimiya ta dubi da ashirin kafin nan ya taimaka ta ɗauki kofin zakarun turai ta champions league a shekara ta biyu goma sha tara a baya bayan nan an yi ta alakanta dan wasan da komawa takale da kasar saudiya bayan saba'an da ya samu da tsohon kocin kungiyar jogin club sai kuma muhammad kudus dan wasan tsakiyar ghana na ɗaya daga cikin mutum 'yan wasan ƙwallon ƙafar afirka da ke taka leda a nahiyar turai kudus da ke wasa a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta west ham a birtaniya na ɗaya daga cikin manyan 'yan wasan da ƙungiyar ke alfahari da su sai kuma sero gracy ɗan wasan ɗan wasa kuma ɗan asalin ƙasar Benin na taka leda ne a ƙungiyar Borussia Dortmund mai buga gasar Bundesliga ta kasar Jamus ya kasance cikin fitattun 'yan wasa da ƙungiyar ke alfahari da su Grossi na ɗaya daga cikin 'yan wasan da suka takarar gwazon ɗan wasan Afirka na shekara 2024. Ashraf Hakimi, ɗan wasan ɗan asalin ƙasar Morocco da daga cikin zakarun 'yan ƙwallon ƙafa da ke taka da ƙungiyoyin nahiyar Turai ya fara fice a lokacin da yake ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid kafin daga bisani ya koma PSG da ke Faransa. dan wasan bayan ya taimaka wa ƙungiyar ta PSG lashe kofuna ƙasar Faransa sannan ya taimaka wa kasarsa ta Morocco kaiwa matakin wasan kusa da na karshe a kasashen kofin duniya da aka buga a ƙasar Qatar. Shi ma ya shiga jerin 'yan wasan da suka yi takarar gwazon ɗan wasan Afirka na shekara 2024. Daga nan kuma sai Victor Osimhen ɗan wasan Najeriya kuma ɗan wasan gaba na ɗaya daga cikin 'yan wasan da ke taka rawar gani a nahiyar Turai. A shekara 2023 ya taimaka ƙungiyar Sanapoli lashe kofin Serie A karon farko cikin shekara talatin da uku. A shekarar ne dan wasan ya kasance wanda ya fi kowa cin kwallo a gasar bayan da ya ashirin kwallo 26 a kakar shi ne dan wasan Afirka fi kwazo a shekara ta 2023. A yanzu haka ɗan wasan na taka leda kungiyar kwallon kafa ta Galatasaray SK da ke Turkiya. Ahmad Diallo ɗan wasa kuma ɗan asalin kasar Ivory Coast a baya bayan nan ya kasance cikin matasan 'yan wasan da ke taka leda a ko kuma suke tashi a nahiyar Turai. Dan wasan na taka leda a ƙungiyar Manchester United. Hakanan ana masa a kallon matashi wanda sauraruwarsa za ta iya ci gaba da haskawa a harkar ta nan da shekaru masu zuwa. Dan wasa na gaba kuma shine Andrew Onana. A duk inda ake batun samun nasarar kungiyoyi dole ne a jinjinawa mai tsaron raga, dan wasa mai tsaron raga kuma dan kasar Kamaru na taka leda kungiyar kwallon kwata Manchester United. Ya kasance cikin teton 'yan wasan Afirka da ya haskawa a nahiyar Turai sai Thomas Partey wani dan Ghana da shi ma ke hasakawa a nahiyar turai shine thomas party da ke wasa a ƙungiyar arsenal thomas party ɗan asalin ƙasar ghana ne ya kasance mai wasa a tsakiyar fili tun bayan fara kakar wasanni ta shekara 2024-2025 party ya taka muhimmiyar rawa a nasarorin da arsenal ta samu to yanzu kuma bari mu yada zango a yankin asiya inda zamu mu leƙa ƙasar iran a ci gaba da wasannin gasar premier league ta kasa da ake yi a kasar iran din, a mako na goma sha shida a ranar ɗaya ga watan wato bahman za a kara tsakanin gulgahar sirjan da malaban sai kuma khair huram abba ta kara da hawadar sai kuma aluminium arak ta ke ce raini da istiklal kuzistan sai kuma istiklal ta kara da shams azar kazbin a ranar biyu ga wata kuma a buga tsakanin tadar mabradikan da kuma Sefahan sai kuma Tarakto ta kara da Misr Sanjani han ta kara da Fesfolis sai kuma Fulat ta kara da Nasaji Mazandaran. To bari mu karkare shirin namu da nahiyar Turai inda za ku ji cewa sabon kocin United Robin Amorim kuma sanar da cewa za su tsawaita ragin Henry Magre da kaka ɗaya domin ya ci gaba da taka leda a old trafford zuwa shekara ta 2026 sai dai kocin ya buƙaci magri ya ƙara himma a matsayin jagora domin sun yi rashin shugaba da yake jan ragabar wasan a cikin fili real madrid tana shirin buga copa del rey da deportive menera a yau kenan zagayen 'yan kungiyoyi 32 a filin Catagonova. ranar juma'a real madrid ta doke valencia a kwanton wasan la liga hakan yasa ta ɗare kan teburin gasar tunda sanyin safiya real madrid ta fara yin atisaye a shan take yi na yin wato abin kirki a kofa dre na bana napoli ta bayyana sha'awar ta kan dan wasan chelsea kani chukwumeke dan kasar ingila mai shekaru 18 wanda ake farashin wanda ke wanda ke da farashin fan miliyan 30 arsenal na nazari kan yiwuwar daukan dan wasan gaban wales da brazil matthews chunka mai shekara 25 a watan janairu waves na aiki kan kulla sabon kwantiragi da cinha a yunkurinta na ci gaba da rike dan wasan a kulob din manchester city ta shiga jerin kungiyoyin da ke zarocin dan wasan lens da uzbekistan abdulkadir kusanov mai shekara 20 da haihuwa dan wasan liverpool muhammad salah ya ce babu wata alama da ke nuna tsawaita kwantaraginsa da kungiyar tasa kuma da kamar wuya hakan ta kasance ɗan ƙasar masar ɗin ya shiga wata shirin ƙarshe na kwanta raginsa kuma a yanzu zai iya taunawa da ƙungiyoyin da ba na ingila ba kan makomarsa idan kwanta raginsa ta ƙare a wannan kakar mai shekara 32 da haihuwa ya koma liverpool daga roma a shekara ta kuma a wannan kaka ya zura kwallo ashirin a duk wasan da ya buga wa ƙungiyar tasa a bana lamarin da ya taimaka wa ƙungiyar ɗarewa teburin premier na gasar zakarun turai a yanzu dan wasan ne ke kan gaba a yawan zura kwallaye a gasar premier inda ya ci goma sha bakwai uku fiye da elin haaland na manchester city to ma saurare gan lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a shiri na gaba za a ji mu da kusa labaran na wasanni kama daga nahiyoyi guda uku Amma madadin kowa da kowa ni da na jagoranci suka cewa ku zama lafiya sai dai kada a manta za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www www.hostv1.ng a huta lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa Jama'a saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kamo kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Shirin namu yakan gaiso muku waƙa daban-daban da suka yi waƙe-waƙe kan abin da ya shafi ɗabi'a kishin ƙasa da neman 'yanci da kuma wato waƙe na bege ko kuma na alhini. To ba tare da ɓata lokaci ba to bari in gaito muku mawaƙinmu na gaba. wato muhammad hassan haji sadiq wani fice mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin kolin da zai baje mana a cikin shirin namu to sai a gyara zama domin a ji shirin kamar yadda yake ai saurare lafiya. بر بر همه باید سازد که بسی مشغل ساز است درد دل خود را چو رسیدی به می نیاز است to masu saurari duka duka a nan zamu jalan zamu shirin ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauki sabon shirin amma kafin nan a madadin muhammad hassan haji sadiq wanda ya baje kolin sa na irin waka da ta mana a cikin shirin ni ma dugun shirin nake muku fatan alheri kuma nake gayyatar ku zuwa shafin nanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya مثل موسیقی بارون میپیچه تو گوش دریا میشینه حس قشنگی روی گونه های دنیا توی آز باخچه دونه های گرد بارون مثل تصویح اشک پاک آسمون ها قصه ماه و ستاره قصه مردم شهر قصه دست نوازش بر سر کودک رویا هر بزن مثل کبوتر لحظه های آبی توی خواب اون که شده لبریز تماشا زندگی به رنگ عشق رنگ گل انار سرخی که نشسته روی شاخه چشماشو دوخته به فردا زندگی به رنگ عشق رنگ گل انار سرخی که نشسته روی شاخه چشماشو دوخته به فردا باخچه پر گل میشه یک شب پر گل های شقایق اگه بارون بهاری بچکه رو باغ دلها باخچه پر گل میشه یک شب پر های شقایق اگه بارون بهاری بچکه رو باغ دلها